فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين idan bayan sun yi rantsuwa sai ya bayyana gare ku ƙarya suke a cikin shaidar da rantsuwar da suka yi ko ha'yancinsu ya bayyana gare ku daga baya to sai wasu mutanen biyu su tsaya matsayinsu daga mafiya kusancin mutane da mamacin su yi shaida ko su rantse da Allah cewa shaidar da muka yi na cewa ƙarya suke ko maha'inta ne ita ta fi cancanta a kan shaidarsu ta cewa su masu gaskiya ne da amana kuma ba mu yi rantsuwar ƙarya ba in mun yi shaidar ƙarya to muna cikin azalumai waɗanda suka ƙetare iyakokin Allah.